bisan waya ta kirki ya garzayo ya samu mai amana ka sai wayar da baje ka ka dawo cikin garin ka zinna akwai waya ta alfarma eh, eh an sawo komai ne fice jama'a ku taho hmm, gaskiya ne faɗi da ƙari ina kuke ne al'ummar jihar Katsina Alhaji ko Hajiya honorable zuwa ga ƴan labai ƴan siyasa ya zuwa 'yan kasuwa ɗaliban ilimi ya zuwa ma'aikatan gwamnati ga inda za ku sai waya ciki lahiya baka lahiya ba batun je ka dawo AA eh, an sawo communication center suke kawo mana wayoyi irin Samsung Techno ya zuwa iPhone akwai waya Infinix ga Airtel ga kuma Huawei akwai waya Redmi akwai kuma MI phone na kawo MP3 na mota da kuma na gida ga kuma sikirin ga cazoji na mota da kuma na wayoyi akwai flash akwai earpiece ga kuma memory card akwai original usb or remo otg charger suna kawo mini computers da kuma galaxy tab suna nan a nan basa cikin shagunan da ke jikin gidan alhaji dahir mangal opposite madugu house ko a tuntuɓi lambobin waya kamar haka 080 3500 0442 ko kuma 081 2778 0630 sai kun zo So